بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godiya ga Allah da ke ba mu dama muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka da mun yi gaba da karatu mai albarka cikin littafin mai albarka riyadu salihin na imam abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ya yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau har yanzu muna cikin kitabun umuri manhiya wanda a satin da ya gabata mun karanta ayoyin da ke cikin suratul hujurat sun kamo daga ayoyin da suka shafi suka zo bayan wannan aya mana ya tun farkon surar umarnin da Allah subhanahu wa ala yake yi na aji koransa da kuma rashin wucewa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min qawli wal amal da dai abubuwan da ayan ta kunta har zuwa kan wannan aya da ta shafi abin da malam ya buɗe mana babin da shi na babu tahrimul riba daga nan za mu ci gaba kuma a ayoyin da ke cikin suratu al-isra ko suratu subhan duk ana kiranta da waɗannan suna Allah madaukakin sarki yake amma ne yake wa qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula malan ya kawo wannan aya tana cikin jerar jerin ayoyi na wasu wasiyu masu yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin wannan sura mai albarka tun daga kamawa da la ta ji alma'allahi ilahan akhar فتقعد مذموما محظورا tun daga kan wannan ayin da Allah subhanahu wa ya yi kwaba da haɗa shi da wani wajen bauta ya tabbatar da tauhidi ya kuma kawo ayin da yake nuna shi kaɗai ya cancanta a bauta ma وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ya kuma biyo bayan da al'amuran iyaye cewa kenan ka girmama Allah wajen bauta to iyayenka kuma ka kyautata musu matuƙa su ba bauta musu ajiyi ba inna ma kyautata musu ajiyi Allah ya kawo iyaye ya raba tare da shi don ya bambanta maka tsakanin biyayya tsakaninka da Allah da kuma biyayya tsakaninka da iyaye shi sa iyaye in za su ce a saba ma Allah ma Allah ya ce fala tuhuma iya lamuran ka da su al'amuran duniya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wani abu da zai sa ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ka kaurace masa shi yasa yake waqtin lauma jana'a kulli min rahma ka kuma yi musu addu'a wa qur rabbi hamma kama rabbayani saghira sanai ce wa ati dal qurba haqqan ma'ana yi maganar makwabci Yi magana yadda za ka taimaka wa makwabcinka wanda mun sha bayani a kan darussan makwabta sannan ka tashi kashe kuɗi nan ma kar kai almubazzaranci wala bazzir tabbira inna almubazzirina kanu ikhwana shafi shi kuma tabbir malamai sun yi bayanin sa akwai tabbir wajen yi akwai tabbir wajen rikewa in ka rike lokacin da ya kamata ka bayar shi ma tabbir ne in ka yi ajiya a abin da ba zai amfani ba haka ka bayar ya wuce hajji wajen bayarwa shi ma tafsir ne domin ka bayar fiye da hajji Allah madaukakin sarki ya samu gane sannan bayan an yi maganar bayarwa aka yi maganar ruwa wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi wala ta tabsuha kullal bas fataqud maluman mahsura ina an hana ka yin ruwa kamar yadda aka baka takafan tsawon wajen kashewa to kada kuma ka zama zo mai tsananin ruwa in kana yin rowa don ka hana wani to sai Allah ya ce inna rabbaka yabsutu rizqan man yasha ko ka bashi ko kar ka bashi in Allah ya rubuta ta sanadin ka kai kuɗi to ba za ka san san da za ka bashi ba sannan aka ce wala taqtulu awladakum khashyata illa kar ku kashe ƴaƴanku kashe ƴaƴa irin na da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankali a kansa ba kuma irin na da ko ba har irin na yanzu mutum matarsa ta yi ciki ya tabbata ciki ya samu su yi ƙoƙarin kashe shi ta hanyar su zubar da shi ta hanyar su wulaƙanta shi hanyar su lalace da wata mutuwa kai wasu ma akan aiki ɗan su kashe shi wani yaro lawa don tsoron wai talauci mutum a tsoron talauci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ba wani ɗan adam da zai zo face sabaka hulun kuhu arzikinsa ma ya riga shi zuwa saboda haka in ka san haka in Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ƴaƴa a ka goje masa ne wani kuma sai aka bashi kuɗin ba ƴaƴa da kudin zai kare ya samu ƴaƴan zai zuwa in kuma sai aka baka ƴaƴan sai ba su ma ba Allah ya kiyaye shi sa Allah ya ce na nahnu narzuquhum wa iyyakum a wasu aya yake nahnu narzuqukum wa iyyakum ma'ana kowanne kana tsoron talauci ne da kake cikinsa yanzu saboda yawan ƴaƴa to Allah ne mai wadata kuma kuma kana tsoron talauci mai zuwa nan gaba shi ma dai duka Allah subhanahu wata'ala shi ke bayarwa wannan yana nuna muhimmancin aure da kuma muhimmancin sanadin aure za a samu ya'ya ka yadda kaddara ne na Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah yake kuma a gaba wala ta fara mutum kenan ya baka daman yin aure to karka kusanci zina domin ka kusanci zina nan ba wani bala'i daga nan kuma aka ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa biha kaka kashe wani haka kawai bai ki ba bai sha ba ka yi sanadin barin sa duniya sannan aka ce wala taqrabu mal al-yatim saka kusanci dukiyar maraya kaga kenan dukiyar maraya mun sha darasi akan maraya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sha bayani a kai. don haka mun sani ba wai darasin maraya muke ba duka muna yin tsokaci akan wayannan abubuwa da Allah ya jero su daga ciki har akwai wanda za mu kansa wanda ya dace da ayin da muke ko babu da ni Ya ce wa aukul kaila idza kiti wa binu bil isbat mustaqim kaga masu awo masu sai da kayayyaki kar su shiga cikin al-mutaffifin wanda Allah ya tsine mu wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum sun je wajen awu yastawfun suna so a cika musu mudu amma sun zo aunawa ba su wa mutane to ke su roƙe mudu kuma su canja mudu to daga nan ne sai Allah ya ce wa la taqu ma laysa laka bihi ilm shi ne ayar da muke Allah ya ce wa la taqu ma laysa laka bihi ilm kar ka yadda ka tsaya akan abu ko ka faɗe shi ko ka yi shaida a kansa abin da ba ka da ilimi a kai إن sam'a wal والفؤاد ka sani da ji da gani da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula kafin mu dawo kan ayar Allah subhanahu wata'ala ya gama waɗannan bayani da cewa wala tamshi fil ardi marha kar ka rika tafiya a doran ƙasa kana takama innaka lan tahriqa al ard duk iya takamarka baka isa ka isa ku kasa ta gurmi ba saboda ƙarfi da jabutaka walan tabluga al jibala sula kuma duk tsayin ka sai ka daga kai ka hango wani dutsen bayan Allah ya gama waɗannan sai ce kullu zalika tsayi sayyi'uhu inda rabbika duk waɗannan abubuwa wala wala wala munanan abubuwa ne kuma ababen yi ne a kunshi Allah subhanahu wa ta'ala zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma ولا تجعل مع الله إلها آخر kaga an koma ayan farko da Allah yake la taj'al ma'a Allah ilahan akhar bada bi tauhid wa khatama bi ya fara da kadaita Allah ya kuma gama da saboda haka waɗannan ayoyi da suke cikin suratul nisa inda za a ɗauke su za a rubuta littattafai da yawa a kansu kuma rusa ne da suke shafi rayuwa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon nisanta su ayan da muke kai Allah ya ce wala tattu ma laysa laka bi kar ka yadda ka burta ko ka tsaya ka yi bayani a akan abun da baka sani ba yana daga cikin abubuwan zargi ka je ka yi shaida ba a nema ba yana daga cikin al'umma ko mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'ance su yace kuma za su zo nan gaba wasu mutane yashhadun wa la yustashhadun daga cikin alamarsu suna shaida tun ma ba a bukata ba balle kuma mutumin da zai zo ya tsaya shi jira yake a nemi ya shaida a biya shi akan samu su su je kotu ba don goyon waje don su yi shaida su sun je ne a nemi su yi shaida a biya su kuma ba ba ta nan aka yi abu alƙali ya tambaye kana da shaida je ka nemo kana fitowa shi kenan me kake so a yi a ake ne dole za ka biya kuma me kake so faɗa kaga wannan bala'i ne babba ka faɗa abin da baka sani ba wannan matsala ce babba sai Allah madaukakin sarki yake gaya maka al sam wal basar wal fu'ad don me Allah ya ware waɗannan abubuwa domin su ne masadir talaqqi su ne ginshikin ababen neman ilimi domin Allah subhanahu wata'ala da ya halitta dan adam sai ya ce me wa ja'ala lahu sam'a wal absara wal afida sai muka sanya musu ji da kuma gani da kuma zuta. domin waɗannan abubuwa guda uku da su ake neman ilimi yayin da kunne ya ji ko ido ya gani zai aika zuciya ta kiyaye shi yasa Allah subhanahu ta'ala. in yi maka baiwa da waɗannan abubuwa ya gama baka sinadaran neman ilimi ana raba ka da su kuma amma jarabawa babba a fagen neman ilimi to kasancewar dole duk wani abu da za ka sani a rayuwa zai jure ta hanyar kunne ko ilimi sannan zuciya ta kiyaye shi isa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya maka cewa kullu ulaika kana an mas'ula duk waɗannan abubuwan Allah zai tambaye ka kenan ka kiyaye me za ka furta da bakinka ka kiyaye me za ka ji da kunnanka ka kiyaye me idan ka zai gani ka kiyaye me zuciya za ta raya ko a aika mata ta adana duka Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka Allah madaukakin sarki ba mu yi kiyayewa idan muka zo karatun hadisai za mu ji girman harshe da abun da yake tattare da shi na hatsarin gaske da kuma son mu da ake kiyaye shi وقال تعالى ألا يسأتي فلا في سورة الطاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ja'at takrahu kaga kenan Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam kuma ya san abin da zuciyarsa ke raya masa kuma Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hablil warid shine wata jijiya da take wuyan mutum tana daga cikin abubuwan da ake yanke su in ana so a raba mutum da ransa da wuri to Allah ya ce na fi kusa da kai fiye da yadda wannan jijiyar take kusa da kai duk wani abu da yake jikinka a ce maka kuma akwai wani abu da ya fi kusa da kai da abun da ke jikinka kaga kusancin ya girmama to haka Allah subhanahu wataala ke so nuna mana cewa duk wani abu da za ka yi a bayyane ne a koye ne Allah subhanahu wataala yana tare da kai yana sanar da kai yana tare da kai tare na ilimi ba tare na zaki ba domin zaki fawqa al-arsh wa ilmuhu fi kulli makan amma ilimin sana ko ina yana sanar da duk abin da mutum yake aikata saboda haka idan mutum ya san haka to me ya kamata ya yi sai kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال تعرف ما يلفظ من قوله ba wani kalima da zai fito daga bakinka illa ladayhi raqibun ba ce akwai wani raƙi mai lura da kuma aki da mutum yake yi suna rubuta shi ma'ana suna rubuta shi suna kiyaye da shi har ma inda sukan faru cewa shi mala'ika mai rubuta zunubi yayin da mutum ya yi zunubi mala'ikan da ke rubuta lada yakan rubuta ke na. zuwa wani lokaci la'allahu ya duba, zai yi ya duba. amma shi mala'ikan da ke rubuta lada baya jiran wani shawara kana aikata na ladan ke rubuta wannan duka lulufin Allah subhanahu wa ta'ala ne da zammu da samun rayuwa mafi daɗi a lahira yadda ka kai da son ka more Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ka son ka more a lahira to duk da haka sai ka samu wani sayyi'atu ghalabat hasanatu sai ka duk da haka sai kuka tasirin jayi kyawawan ka Allah ka kare mu saboda haka dai waɗannan ayoyi da da ya kawo mana suna nuna muhimmancin kiyaye baki da abin da zai furta ayoyin da suke magana akan baki harshe da abin da zai kiyaye ba su kaɗai bane waɗannan amma dai in babi zarbin amfila malam ya kawo wasu daga ciki sauran kuma da ne sha'awar bincike ya sake kuma gare su malam ya ce ilam da sani ya kai mai karatu annahu yanbaghi li kulli mukallaf abu ne da ya zama ya dace ga kowane baligi an ya kwaba lisanahu ya kiyaye harshensa an jami'i kara da dukkan maganganu kar ya yi su illa kalaman zaharar filin matsa'a sai zancen da amfanin sa ya bayyana cewa akwai amfani a ciki wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil matsa'a? idan zance da shiru da yinsa sun yi sun haɗa kai mana sun yi balance da yinsa da rashinsa kusan duk ɗaya ne wajen amfanin to masunnatul imsaki anhu a sunance kai shiru kar kai maganan ya fi wannan fa idan sun yi daidai kenan da yin da rashin yin duk ne da na yi magana da ban yi ba za a yi abu kaza da na yi magana da ban yi ba za a bar abu kaza zai zama shirin ya fi alkhairi ina ga kuma idan rashin yin shi ne ya fi alkhairi ba wanda yin zai iya haifar da musiba babba kaga shirin shi ya fi dacewa masu لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ومن غيره زنجان ينسى بيد ولا أفاني ينسى دبر سبتا كرشي يوين ينسى هو زي يكي مجنزوا جفتا حرام وهو الأبنكي الشريعة وذلك كبير في العالم وأنه أبنيني يوى الآدر أيوة وإذا غير هيرتي za a yi kai tun ana hirar da ta dace har a shiga wacce ba ta dace tun ana hirar da ta to ba laifi a cikin har a fada kuma cikin wacce take da laifi wasalamatu la ajiyu shay kuma ku fita daga zargi babu abin da ya daidai da ita bana babu abin da ya fi a ce yau ka ku fita daga zargi ba a rubuta maka zunubi ba to babu abin da ya kai wannan alkhairi kowa kuma abin da yake fatan ya samu amma da zarar ka furta magana za a rubuta maka kamar yadda ya zo cikin hadisi la yazalu muslimu saliman ma lam yatakallam musulmi ba zai fice ba yana nan a kuke ba lada ba zunubin da aka rubuta masa dangane da abin da baki zai iya gadarwa wa idza takallama yana furta magana fa كتب له أو عليه za a rubuta masa lahu lada ke alaihi kuma zunubi ke saboda haka sai mutum ya kiyaye wajen furta magana masu hikima suka ce alhilmu zayyun wasalamu wasu butu salamata alhilmu zayyun wasu butu salamata hakuri ado ne shiru kuma kuja ne idan na tsafta falata gurbin da in har yadda ma dole ka yi magana to yi ta daidai misali kar ka zama to mai sake magana koyaushe ma in na jimtu ala sukuti di marra ban taba nadama wajen na yi Wala ban na ala salami bira amma na yi nadaman magana da yawa so da haka yana da kyau mutum ya kiyaye bakinsa idan me zai faɗa Allah maɗaukaki sarki ya ba mu su ne ya yi za mu shiga cikin hadisai cikin wannan babi mai albarka da malam ya kawo mana hadisai kusan goma sha shida a cikin babin da harimun ribati wal amri bi shirbin lisan babin cewa an abi hurairar da rabbi allahu an an yi nabi sallallahu alaihi wasallam قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكبر saboda haka wani hadisi ne ga kowa ya san da talibin ilimi da mai yawo a ciki ya kamata zai musulmi ne a siyasar wannan man gane kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mu mutumin da ya imani da Allah da kuma ranar lahira me yasa aka gwamo wannan abubuwa guda biyu domin imani da Allah shi ne ba ta dama na ka ji tsoron Allah ne don ka yadda akwai Allah imani da ranar lahira shi zai firgita ta wajen me ka san rana ce da za a bincike abin da kake aikatawa wani ta imani da waɗannan abu biyu to bal ya kula khayr duk abin da zai faɗa ya zama cikin alkhairi aure ya ko kuma ya mutu ta gaba a ce au yasbut ba ko au yasbut ya ka li wannan lamun yana nuna ne lamun ne da yake shiga filin amr filin mudari lidilalati ala al-amri kuma shi kuma filin mudari ne amfani sa a larabci aikin da ake yin sa ma'ana kenan ba za a ce falyasbut ko ya ba sai ake ce ko ya rika yin shiru shine ma'anar falyakul khairan aw yakbut ko ya rika yin shiru mana ko yaushe ya sifantu da yin shiru ba wai ya yi shiru lokaci ne ba kullum ma ya yi shiru sai ba zai faɗa alƙairi ba ba ana maganan yanzu ba ne. amma an kace ko ya yi shiru to zai zama yanzu kenan nan gaba kuma ya yi magana sanyana Ba amma fal auli yakmut ko ya rika yin shiru shi sa ana so a bada umarni a larabci game da abin da ake so ya ci gaba da faruwa to sai a kawo fili muzaki tare da wannan lamurin liyajli ya rika zama amma kana so ka ce zauna to ba za ka ce liyajli ba kuma sai dai iblis zauna yanzu ne an ga mutum a tsaye ya ce zauna amma an ce in ka shigo masallaci daukan darasi ka rinka zama sai a ce yajlis idza dakhala lit ta'lim ya rika zama wannan lamun yana nuna lamun ne da yake nuna umumi amma mai dorewa so da haka ko ya faɗa alkhairi ko ya rika yi shiru ba wai ko ya yi shiru ba kamar yadda aka sa fassara faɗa alheri ko ka yi a kuma haka aka ce ba bal yakul khairan aw yasku to kaga an faɗi wannan shine ya faɗa alkhairi ko ya shiru aw yasku da aka ce aw bi bi wanda yana nuna ko ya rika yin shi Allah ya sa mu dace saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa kame baki shine alkhairi sannan mu gane mun sha maimaitawa ba alkhairi bane yi shiru lokacin da ka gabar na kuma daga da an ce auliyan kana ganin barna za ka iya hanawa da bakin sai kuma ka ci magana a wannan kuwa, ba alkhairi ba ne yin shiru domin an ce falekul khairar to hana wannan barnar shi kanta alkhairi to sai ka ɗauki janibul khair ka gabatar ka bar janibul sam wanda kake tunanin kamar yin sa ne Allah ya ba mu dacewa وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وانا حديث يا فتو كلنا ينا غير من الشيوى إذا مسلم يتاش مجانا وكلا يسيئون في الخير أجل وهو الذي ظهرت مصلحته الخير كوشين ودى أمبان مجانا يا بيان عسيري wa mata shakka ko shakku ya daru ya kama shi fi zuhuri maslaha wajen samuwar maslahan zancen to fa la ya takalla an ya so mai shakku yana tunanin anya ko akwai alheri a maganar nan da anya na faɗa ba za ta iya haifar da damuwa ba to fa hadisi na biyu cikin wannan babi قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أنت مبيع النبي صلى الله عليه وسلم تشوان عليه أبو موسى يتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فأنا أتكلم في البيت وعنيني زمن الجيوة لجيه ya fi falala wa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci game da falalan aiki ayyul a'mali afdal game da falalan wani abu da za a yi ko game da falalan zamantakewa wa anan an tambaye shi a cikin musulmai waɗanda ake zamantakewa da shi wane ne zamantakewa da shi ya fi cancanta ya fi dacewa قال من سلم المسلمون من لسانه ويده سلم أي أمن من وانت مسلمتك أمنت من شر لسانه وشر يده daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa an ambaci harshe da hannu ba don komai ba sai don sun fi saurin haifar da sharri a zamantakewa da mutane wani da bakin sai ne wata magana zai yi hannaka al'umma ga baki da wani kuma ka zauna kusa da shi in ma ya raba ka da wani abu naka in ma kuma ya cutar da kai da duka ko wani abu makamancin wani shi yasa yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana Fatima bintu kai ne ko Fatima wata mata ne daga cikin matan da suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam shawarar aure ya hana ta auren wani bi kasrati zarfihi nisa saboda yawan duka tara aure ranar kira ce mutumin da zai cutar da ke da hannunsa ko ka zauna kusa da shi sai ka samu cutuwa in ma ta duka in ma ta sata in ma ta wani abu makamacin kan mutumin da zai iya zama cikin al'umma ba zai bar gun ba sai ya rabu wani da wani abu ba ka ganin cewa wani zai iya zuwa wannan guri da muke ɗaukar ilimi ba don wani abu sai zai ɗauka garin wani ana samun barkatai ka ji wani ya ce ya ɗauke mun takalmi a ina a gun darasi to ka zo darasi don jin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi ta a wajen kuma ne ya amfani kanka wani kuma zai zo ya zauna kusa da kai ya dame ka kana kokarin ka ji darasi shi kuma yana kama tsohonin da ke da baro wannan ka biye masa sai zama ya cutar da kai da harshen sa, har a tashi baka san a ake yi ba kaga wannan abubuwa guda biyu da kiyaye su domin hannu da harshe suna iya gadar wa mutum sharri babba Allah ya kare mu saboda haka in kana so ka shiga tsawon musulmai na gari bayin Allah na gari to kai kokari ka ga cewa ƴan uwanka musulmai ba sa cikuwa daga sharrin bakin ka mutum nawa ne yanzu a halin da muke ciki a Najeriya a kuncin da arewa take ciki zai fito da bakinsa yana faɗan alkhairi shugaban da yake tafi al'umma zai ce maka akwai alkhairi a jira kuma ya gama haka wannan sharrin da ke bakinsa ya girma ya girma mutumi wallahi mafi yawa za ka samu waɗanda ake yaƙan arewa da su musulmai Ko suna takama da wannan ba'u dinahu wa ummatahu wa kullu shay bi aradin min ad-dunya dan dan wani abu da za a ba su na duniya ko yara da ba su da wayo sai dai a dafa a ba su sun san sharrin da ke tattare da wannan gwamnati balle mutum da ya girma ya yi shekaru ya wuce shekara arba'in yana dam zuwa lahira amma bai gane wai ana jari ba alkhairi ake yi wai ganewa ne ba kwaye kaga wannan sharrin hasken yana da yawa abin kuma da zai baka takaici na al'umma shi ne sai ka ga mutumin da da shi ake sharrin ake raba kudin sharrin aka juya masa baya kuma sai ga yana cewa ana sharri bayan an juya masa baya ce saboda haka ire-iren wa'annan babu abin da ya kamace su illa munanan addu'a da fatan Allah ya gama mana da su cikin sauri Ciki na uku a cikin wannan babu قال يسوع عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه وانا حديث حقيقة من اخرجه البخاري ما يقول ما دي dai saboda yawan faɗa malam ya shagala ya ce mutafakun alai amma dai zangai ta mafi da mutu sai dai imamu ahmad ya fitar da shi biyu mutsari amma dai huwa bin bukari ne a cikin ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa duk mutumin da zai bani garanti ya kuma li zai bani garantin kiyaye ma bayyana lahiyayi wal lahiyatu abinda ake nufi da lahiya shine wayannan wannan jan da haƙorin ke fitowa a jikinsa? na sama da na ƙasa wa zai kiyaye abin da ke tsakanin su abin da ke tsakanin su shine haƙi ba ana nufin labba ba a'a ana nufin dasashin da haƙori ke fitowa a jikinsa to su ne lahiya to wa zai ba da garantin kiyaye waɗannan in ya bani garantin kiyaye shi wa kuma ma bayyana rijlaihi da abin da ke tsakanin kafafunsa shi ne tsaraicinsa da ya kiyaye harshensa kuma ya kiyaye tsaraicinsa ba zai aikata alfahsha ba ba zai aikata zina ba ba zai aikata liwat ba ba zai wata istimna da kansa ba ma in yarda rika wasa da tsaraicinsa har ya fitar da mani ke istimna to Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana inda mutum zai iya biyan bukatarsa shine azwajikum aw ma malakat aymanukum Allah ce fa man ibtaga wa ra'a zalik in dai ka biya bukatarka ko ma bayan waɗannan to ulai ka hul adu wannan sune masu wuce haji sune azzalwai Allah ya tare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kenan ashe in har za ka iya kiyaye bakinka ba zai faɗi abu ba sai alkhairi ka ba za a gan shi ba sai a wajen iyalinka ko wajen ka mata duk su babu su balle ba a kana da su kaga ce wannan wani challenge ne mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi musamman ga samari musamman ga wanda karfin samartakar su yake tare da su za su iya furta magana a gaban kowa wani ya sai maka idan akwai wani da ya ife ana jiko a ganye saboda yana cikin nishaɗi na ƙarfi ina kuma cikin nishaɗi na ƙarfin sha'awa da kowane lokaci zai iya fiye bukata ga kuma yanayi na yanzu da al'umma masu talala Allah madaukakin sarki ya yi su za ka ga gungun samari da 'yan mata lokacin wani bikin dole ka gane cewa babu abin da zai hana zina a wannan wuri Allah ya tsari ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan wanda zai iya dagewa ya kiyaye bakinsa ya dage ya kiyaye kisa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa garanti shiga aljanna mana kenan Allah subhanahu wata'ala zai masa tawfiki da abubuwan da za su gadar masa da shiga الجنة الله يمدك حديثنا رؤية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين بها يذل بها إلى النار أبعد مما بين المسجد والمغرب متفق عليه abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa lalle ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yatakallam lalle bawa zai rinka magana bil kalima da zancen da bai wuce kalma guda ba ma ya tabayyan fiha baya tunanin komai akan kalmar in ya faɗa bai tsaya ya auna ta ba annaha khairun amjar cikin wannan maganar alkhairi ne ko shan baya wannan ne, kawai shi ya fito zai faɗa kawai duk abin da ya fito a bakinsa baya kauna shi ya auna shi ya ga yayin kamata ya harba shi kawai shi ne ya fito a bakinsa bari ya faɗa yake to yakan yi wannan zai zama to kuma ya zillu biha ila nar wannan zai sanadin zamewarsa zuwa cikin wuta nisan da zai a cikin wuta kamar nisan da ke tsakanin gabas da yamma ka shi wutar a ce mai girman gaske a ce mai nisan gaske a bace wacce ya kamata kowane mai rai ya rika suno ta yana kuma yin aikin da zai kara nisan da shi daga ita Allah kai mana muwafaka وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نبيار إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم الله يسلمك وأن الحديث kamar na gaban kamar na bayan idan ya fassara mana na bayan da cewa ne ta kallon bil kalima ke fassara mana shi da cewa kalima ce min sakhatullah domin anan ya hada su duka cewa mutum zai iya magana da wata kalima min ridwanin lahi ta'ala wacce kalmar Allah yana son ta kalma ce ta imani kalma ce ta jere ta mutane kalma ce ta jefa kauna tsakanin yan uwa kalma ce ta karuwar addini shi bai ma dauke ta wani abu ba yana ga ba ma wani abu bane ashe ayyukan alkhairi da dan adam yake ganin kamar ba kowai bane suna nan da yawa kuma haka nan kuma ayyukan sharri shi yasa ya kamata a shekira mutum ya rika auna abin da zai faɗa wannan kalma da zai faɗa shi yana ganin ma ba komai bane ne ma'anar la yulqi laha balan bai ma damu me ya faɗa ba yarfa'u Allahu biha darajat Allah sai daga masa darajoji ya ba shi falaloli masu yawa aljanna shi yasa yawancin nawafi abubuwan da suke iya aikatawa a lahira kenan ƙara wa mutum daraja su ko wajibat su ne abubuwan da suke gadarwa da mutum shiga aljanna kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin kursi Allah yana cewa wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bi shay'in min maftaratuhu alayhi bawa na ba zai kushe ba yana kusan toni da abin da na fi so yadda abin da na tsora masa ya zama dole abin da na sa shi dole yana yi to shi na fi so ya kusan dole zuwa gare ni da shi ne kuma zai gadar masa da shiga aljanna me hadisin da yake bayyana haka karara hadisin mutumin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah kana da ina salloli na na farilla ina kiyaye azumi ina yi in Allah ya ban kuɗi ina yin zakka zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwarai kuwa ke ce to ba zan ƙara ba ba zan kuma rage ba ana ba zan kara fila ba daga sallolin farla ko yin zakka na farla ko yin azumi na farla bayan ya tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aflaha in sadaqa ya tsira inda yayi gaskiya ana inda ya iya kiyaye na farla to ya gaba tsira zai shiga aljanna haka kai ma haka ni ma amma waye zai ba mu garanti ko da mun yi na farillan sun yi yadda ake so kaga samun wannan garantin shi zai firgita ka kuma ka rika turkawa da nawa in bai cika ba su cika in ya cika kuma a maka daraja ba wanda zai fi son karin daraja a lahira saboda haka mutum zai iya yin magana bai ganin wata magana ke babba amma sai ka gan shi wani yawa can sama me ya kai ka can sama bayan tare da ke muke gwagwarmayar rayuwa ya aka yi kafi da zai ya duka kiyaye maganganu da suke fita daga bakinsa kai kuma komai ya fito daidai ka faɗa ko kuma kun yi daidai a nan amma ya ci ka wasu na biyu na salloli ko na da ɗauyin azumi ko sadaka ko na makamancin wani ayyukan ne da ba su zama dole ba ku gane cewa suna da ranar su yi kiyama za ku iya aiki ɗaya da mutum sai ka gajara da ta fi daka saboda ya kara da lafiya kai kuma iya na farin lafiya Allah ya samu zafi haka kuma kalimatu min sakatillah wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakatillah ta'ala inda ke furta magana wacce a cikinta akwai fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai san wannan magana amma zai faɗe ta la yulqi laha balan shi a wajensa ba komai bane yana ga dandan wannan to da yawa wani zai yi laifi in ka nuna masa ko ka masa nasiha akan abin da ya faɗa wani ma sai ya yi tsaki in ga ɗauka wani abin ne wato shi wannan ba wani abu bane kuma da ka gaya masa ma sai ya sake raina shi a kan wanda za ka kira da kake wannan ja ka ga bai ɗauke shi wani abu ba Allah ya kiyaye sai za ka cewa ka dubi kankantar zunubi fanzur ila a man ta'afi duba girman wanda za ka yi wa laifin haka aikin lada kakka raina shi dubi wanda ya ce a yi shi shi yana son shi ko ni kankantar sa haka dan ya ce la ta hakiranna min al-ma'ruf taɓa aikin alkhairi ko yaya aiki yi da ranar da kuma amfanin da zai maka da ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum yana iya yin magana ta cikin Allah subhanahu wa ta'ala bai damu da ita ba ya hawi biha fi jahannam sai ka ga da ita yake linkaya cikin jahannama da ita zai fada jahannama Allah ya kiyaye saboda haka mu kokari da cewa duk abin da zai kai mu ga fadawa jahannama mun mi حتى مقل تسلسل في صادقاته وانا مجد هو الحنجرة من يوم أقول لهم بإذن كيو أن لا تساعد الدين ذلك على وانت مجد أن تسلسل أن لا تساعد ما وصلى الله وسلم على نبينا Thank you. Allah mana da kwanta, ƙara mana da lafiya da kwanciyar hankali. يسوي فيها ذلك وأن الذين يسوع أن هنا الصوت الخير الذي يسوع كيف على الأسرار إلى الدليل كيف على الأسرار أن هنا أن هنا الصوت ولو تشاكم من سنة لسنة لا تبين ما تنسى أن تنسى برأس من رأس malamin da ya kowanci wannan gobe bayan yin da tare da shi gobe sha Allah ana tsara da a gama a kan matsalar suna da da kuma da da kuma da da da kuma da